subhanahu wa ta'ala Allah yana mana wasiya da jin tsoron shi a cikin dukkanin halayenmu Imam Muslim Allah ya rahamce shi ya fitar da wani hadisi a cikin sahihin shi hadisin uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yarda ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani yini da Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan intar da bayi a cikin wannan yini Allah ya hudda su daga wuta ya rubuta su cikin aljanna kamar yinin ya ranar arafa yini ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake matsowa zuwa ga mala'ikansa domin ya yi alfahari da bayansa muminai ya rinka cewa mala'iku mi wa'annan tabo suke bukata ne a wajena ya ku musulmai irin wannan yini yini ne mai girman gaske wanda babu kamar shi yinin da Allah subhanahu wata'ala ya cike mana addinin mu yinin da Allah subhanahu wata'ala ya cike mana shari'ar mu yinin da Allah subhanahu wata'ala yake daga bayinsa yinin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi shine yini mafi daraja da girma yinin da Allah yake alfahari da kai ya kai musulmi yayi alfahari da mu'minai gabaki dai a gaban mala'iku ya nuna musu wa ga bayina nan ku kalle su ku gani Allah yana alfahari da bayinsa mu'minai a wannan yini yini ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake kankarewa bayin zunubansa yini ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake intar da bawa daga wuta yinin arafa ya ku bayan Allah yinin da ake wani babban taro wanda a yanzu nan gaba yadda ake cewa akwai maniyyata kusan miliyon ɗaya da uku waɗanda suka isa garin makka suke shirin in Allah ya kai su wannan yinin su taru a waje ɗaya wa'annan mutane miliyon da wani abu za su taru ne wanda ba bakin bakinsu kenan ba wannan miliyon da wani abu ko miliyon da rabi za su taru ka gansu an zo daga wajaje daban-daban launinsu ya bambanta sannan kuma haka yaransu da suke magana ya bambanta sannan haka ma za ka ga cewa kalansu ya bambanta amma a gehe guda zukata dukkaninsu zukatan muminai ne zukata waɗanda ya zama manufarsu guda ɗaya ne dukkaninsu miye suke taruwa a wannan waje suna nema shine rahamar Allah subhanahu ta'ala da gafararsa da alkhairansa rahamar Allah subhanahu ta'ala da falalarsa da ɗaukakarsa ranar arfa ya ubayi Allah a cikin yunuka na masu hajji babu wani yini wanda yake da mahimmanci a cikin ayyukan hajji kamar wannan yini na ranar arfa shi ya sa manzo Allah sallama ya ce hajji ma arfa ne ma'ana ba hajji ba ko bane face tsayuwa arafa ya ku gani Allah a ranar arafa ne Allah yake kiran mu ga baki ɗaya yake gayyatar mu zuwa ga mudukufa wajen bauta mishi mudukufa wajen yin ayyuka na ɗa'a. Gini ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake bude kohohin sammai ga baki ɗaya domin mumini ya zama ya ji ya ɗanɗani daɗi na ibada da gadawa da Allah subhanahu wa ta'ala dama mumini a rayuwarsa ba abinda yake mai daɗi kamar ya ga cewa gashi yana ƙara samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan yini Allah yana sauwaƙawa bayinsa muminai wannan hanya saboda Allah ya keɓanci wannan yini da falala irin wadda bai keɓanci wani yini ko ma bayan wannan yinin ba Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfida ihsanin shi da kyautatawarsa da gafararsa ga dukkan wanda ya neme su a ranar zai samu sannan masu aikata laifuka a ranar Allah subhanahu wataala yana yaye musu waɗanda suke cikin kunci da damuwa Allah subhanahu wataala yana fidda su daga wannan kunci yini ne wanda zaka ga shaydani yana kaskanta kaskantar da baya yin sa a wani yini kamar wannan yini dan haka ya dace ga kowane mumini irin wannan yinin nan ya san darajarsa ya san falalarsa ya san yadda ya kamata a ce ya fuskanci wannan yini kadda mumini ya bari wannan yini ya riske shi ba tare da ya san menene bambancin wannan yinin da sauran wa'ansu yinka waɗanda ba su ba don haka gargaɗi ne zuwa gare mu ga baki ɗaya kan mu zama cikin waɗanda Allah zai ba mu aron wannan yini a cikin rayuwarmu sannan ko mu zama mun wulakanta wannan yinin ba mu ribance shi ba wannan yini zai fada a wannan shekara ranar talata idan Allah ya kai mu ranar talata wannan shine rana arafa ya ku bayan Allah kafin wannan yinin ma wannan yini na juma'a da muke ciki da jiya ranar alhamisi har da shekaran jiya har laraba da talata da litinin duka muna cikin wa'ansu kwanakai ne masu tsada masu daraja kamar yadda muke ba a waccan juma'a amma wannan yini na arafa a cikin wa'annan kwanakai guda goma daban yake shi kuma da haka ya ku bayan Allah mu shirya ma wannan yinin ta hanyar yin addu'o'i addu'o'i da neman gafara ga Allah subhanahu ta’ala manzo Allah sallama ya shar'anta muna yin azumin wannan yinin, wanda manzo Allah ya muna bayanin cewa yana kankare ma mutum zulubin shekara guda biyu sannan kuma manzo Allah ya ce addu'a da za mu yi a wannan yinin ita ce mafi alkhairin addu'a wanda kuma ba sai wanda ya tsayu a arfa ba haka wanda yake a garinsu a ƙauyen shi wanda yake a kwance a ɗakinsa idan ya dukufa yin addu'a ya sani cewa wannan addu'a ta wannan yinin ta yi kowace addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi a ranar arafa mazu Allah ya ce addu'ar da ta yi kowace addu'a ita ce addu'ar da mai ita ya yi ta a ranar arafa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 don haka ya ku musulmai mazanmu da mata kada mu bari wani abu ya shagaltar da mu a wannan yini mu yi duk abin da za mu iya idan son samu ne mu yi wannan kwarakwaryen itikafi a masallaci domin ba da lokutan mu a wajen yin addu'o'i da zikiri da ababe da suka tabbata don kada mu yi asarar wannan yini namu musamman ma maimaita wannan kalma ta tauhidi da muka ambata la ilaha illallah sannan mu sani cewa maimaita la'ilaha illallah da harshe abu ne mai kyau amma abu mafi mahimmanci mutum ya rinka maimaita ta tare da zuciyarsa idan aka ce maimaita la'ilaha illallah har da zuciya ne mutum ya san me yake gayawa a ma'ana sannan kuma ya zama cewa zuciyar shi ta raida da sako da la'ilaha illallah take dauke da shi a wannan kalma da zaka maimaita a irin wannan ma'ana za ta zama maka addu'a za ta zama maka zikiri za ta zama maka komi da komi la ilaha illallah ta yi karfin wasa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah a yininsa so ɗari zuwa ƙarshe la ilaha illallah wahdahu da sharika la lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir maza ce za a bashi ladan kwatankwacin wanda ya intar da bayi goma sannan za a rubuta mai kyakkyawa guda ɗari sannan kuma haka za a kankare mai zunubai ɗari sannan kuma za su zama mai kariya a wannan yini na shiga baki ɗaya Allah zai kare shi daga dukkan wani sharri da bala'i Allah zai kare shi daga sharrin shaidannu idan ya gai wannan har zuwa daren shi ji masu Allah sallama bugo da ƙari masu Allah ya ce kuma ba wanda zai iya samun fiye da abin da ka aikata sai dai wanda ya aiki ya gayi la ilaha illallah da yadda ka gaya dan haka ya ku bayan Allah ashe fadar wannan kalma a wannan yini abu ne mai girman gaske wanda bai kamata ba a ce musulmi ya yi watsi da shi Rana arafa tana nan tana faruwa shi kuma yana ta yana wa an sun hidindimu waɗanda ba za su amfane shi ba a duniya shi balle a lahirarsa sannan haka ya ko bayan Allah mun ce a wannan yini kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana intar da bayi daga wuta mu kai kokon baran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala da fadanci mu rinka roƙon Allah ya intar da mu misali kamar irin addu'ar da Allahumma ati riqabi minan nar ko ruqbati minan nar Allah ka intar da ni daga wuta mutum ya rawaita maimaita irin wa'annan addu'o'i da sauran addu'o'i dan haka nan ma za ka ga magabata ko karatun alqur'ani ba su kasance suna zaburar da yin shi ba a irin wannan yini abinda suka zaburar da al'umma ga cewa su mai da hankali da yin shi a wannan yini na ranar arafa shine addu'a dan rana ce ta addu'a da Allah ya ware mana a shekara yini ne ga baki ɗaya kana addu'a Allah subhanahu ta'ala yana karban maka ya ku Allah mu ƙara sanin falalar ranar arafa akan sauran kwanakai ga baki ɗaya. muka ce kana addu'a Allah subhanahu ta'ala yana karban ba. sanin duk zama da za ka yi na ambaton Allah subhanahu ta'ala. da taron mahajjata da za su yi a yinin arfa abin alfahari ne a ga Allah subhanahu wata Allah yana alfahari da wannan Allah yana yin alfahari gaban mala'iku da wannan taro naka yana alfahari da wannan zama da kai kana kana roƙonsa sannan babu abin da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka na haka ya ko bayan Allah a ranar talata kowa ya shirya ya tashi da azumi sannan kuma kowa ya yi shiri na yin addu'o'i ya yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairan duniya da lahira kada mu yi sakaki ko kaɗan da wannan dama wala Allah shi ne ƙarshen damanmu da Allah zai ba mu na ganin arafa a rayuwarmu gaba ɗaya ba mu sani ba don a cikin kwanakan nan mun gani yadda za a binne wani da sahi a binne wani da murece wala Allah wata shekarar ni ne ko kai za a ma irin wannan haka ya ku bayan Allah a duk lokacin da irin wannan dama ta riske mu to mu yi kokari mu ribance ta gwargwadon iyawanmu kada mu yi wasa da ita har sai da muka shiga kaburukan mu gurin kana dama da irin wannan arfofi da suka wuce guda 20 ko 30 ko 40 ko 50 a rayuwarmu ba mu ribanci ko ɗaya daga ciki ba sai ma dai taruwa da muka yi ta yi na shan shayi da gulmace-gulmace da ababe waɗanda za su jawo mana hushin Allah a wannan yini da Allah ya buɗe ƙofar rahamarsa amma mu muka iya muka ce sai wushin Allah subhanahu wata'ala muke so idan mun yi haka mun yi asara duniya da lahira ya ku bayi Allah sannan kuma muna karewa da tunatar da bayi cewa akwai ladabbai waɗanda malamai suna ta mana bayani tun da kwanakai goma nan suka shigo da cewa mu kiyaye su da waɗanda za su yi layya har ba waɗanda ba su a layyan akwai wa'ansu ababe da ya kamata mu kula da su musamman ma na kiyaye kabbarori da hailala da hamdala a cikin wa'annan kwanakai guda goma don sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a yawaita kabbarori a yawaita hamdala da hailala da sauransu sabida dacewa da falalan Allah da sa a cikin wa'annan kwanakai goma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a kai. Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance yana da wata rumfarsa amina sai ya rinka kabbara a cikin irin wa'annan kwanakai goma yana yin kabbara lokacin za ka yi sauran sahabbai ma suna yin kabbarori sannan haka an samu Abdullahi dan Umar da Abu Huraira suna huta kasuwanni da wajen taron mutane suna ɗaga muryarsu da kabbarori a cikin irin wa'annan kwanakai goma don haka ya bayan Allah ya kamata musulmantu da irin wannan sunna ma'ana muraya raya sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu lada mai tarin yawa haka kuma idan Allah ya kai mu ranar laraba ita ce ranar sallah a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmai gaba gida wannan ya kai abin godiya wanda da za ka ga ana ta rigimu wa'antar su ce sai ranar alhamis wa'antar su ce sai rana kaza amma alhamdulillah da sallah karama ga har sallah babba za a yi kusan gaba gida wannan ya isa mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima dan haka ya goba bayan Allah duk wanda Allah ya ba hali yayi kokari ya yanka layyarsa gurgurdan abin da ya sauka mai kada ka takurawa kanka idan Allah bai baka ba ka ce sai ka ciyowa kanka abin da baka iyawa kai abin da Allah subhanahu wataala gurgurdan hali da Allah ya baka mu sani cewa yanka layyanmu da sauran ibadunmu ga baki ɗaya kamar yadda Allah ya ce mu shaidanta cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin muna yi ne don Allah subhanahu wataala ba don kowa ba wani zai ce wai ya hau don haka baya so ya sauka wannan duka wani istilahat ne waɗanda ma anzalallahu biha min sultan idan wancan shekarar Allah ya hore ma kayi layya wannan shekarar Allah bai baka ba ka haƙura Allah ya san niyyarka kuma tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance ya fi ka kaunar kanka a kanka ya maka layya kuma ya yi addu'a cewa Allah ya karba maka sai ka haƙura ka taƙaita da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kuma wannan ba dalili ba ne ba ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hali su ma su ce a'a ba zan yi layya ba saboda ina ganin ababen da idan na kashe kaza ba zan samu halin kaza da kaza ba sai mutum ya ma kanshi asara akwai lada mai tarin yawa a cikin yin layya kana da ƙaddarori waɗanda za ka iya amfani da su wajen sayar da su domin ka sayan wa kanka layya don ladan layya ya fi maka komi a wannan yinin na ranar layya ba wani aiki da za ka yi mafi alkhairi kamar layya idan kuma har kana da wata hanyar da za ta baka damar yin ka ƙi kama kanka asara da haka ya ku Allah da wancan wanda zai takurawa kan sheki da wannan wanda yake ganin asara ne ya sayi wadda jika ɗari ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ya sayi rago don ya yanka dukkaninsu aikin da suka aikata ba daidai ba ne ba dukkaninsu ba sama hanya ba ne ba kenan dukkaninmu waɗanda Allah ya ba su yi ƙoƙari su yi waɗanda kuma Allah bai more musu ba Allah ya san niyyarsu su roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya niyyarsu ta zama musu fiye da aikin da suka aikata muna kuma Allah subhanahu wata'ala abin da muka faɗa wanda ya daidai Allah ya ba mu ladar gabaki ɗaya Allah muna roƙon shi ya nuna mana hanyar shirya ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata marasa lafiya mu a ko'ina suke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ita ce makon musu mu da muka saura in ta mu tazo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ita ce makoman mu akwai ƴan uwa waɗanda ba su rasa iyayensu ne wani kuma daga cikin malumanmu ya rasa kanin shi a jiya jiya akwai kuma wani daga cikin makwabtan masallaci wanda shi ma jiya Allah ya mai tuka muna roƙon Allah dukkanin su Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah subhanahu wata'ala su kuma iyallan Allah ya ba su hakuri ya ba su ladar hakuri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mu kuma da muke rayuwa a cikin wa'annan kwanakai goma Allah ya sa mu ribance su Allah ya sa mu ribance su Allah muna roƙon ka biya muna buƙatunmu na alkhairi da daya aka sai na alkhairi ya ubangiji muna roƙonka ka juya muna su zuwa ga alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qum ila salatikum yarhamkumullah